Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo namu na darasin crypto wato ɗaya daga cikin bidiyos da muke yi a wannan channel tamu mai albarka wato ta Isman TV da muke yin wato darasussuka akan abubuwa daban-daban kamar irin abin da ya shafi forex trading da kuma crypto da platform da darasin koyon kwamfuta da darasin wato yadda ake yin YouTube da dai sauran abubuwa da kuma yadda ake operating na Android. Duka muna kawo muku su a wannan channel tamu mai albarka. So a yau insha Allah za mu yi muku bidiyo ne akan wato arbitrage ɗaya daga cikin arbitrage wanda ake kira triangular arbitrage wanda shi yana da ɗan bambanci da normal arbitrage da ake yi wanda za a siyo dala mai sauki daga wani guri a zo a siyar da ita da tsada ko kuma a je a siyo wani currency ko wani cryptocurrency daga wata exchanger a kawo ta wani gurin a zo a siyar. So shi wannan triangular arbitrage ne wanda ake yin sa da coins uku shi isa ma ya zama triangular kamar yadda kuka sani triangle yana da kusurwa guda uku. So haka shi ma wannan arbitrage ana yin sa ne da wato currencies ko in ce cryptocurrency guda uku a siya a siyar a siya a siyar. So sannan kuma har ila yau muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka ya daure mana subscribing sannan ya taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu sannan a yi mana lakin sabida lakin ɗin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai sannan a yi sharin ga sauran mutane mun gode so da fari idan mutum yana so zai yi wannan abu ga guri nan da aka rubuta ptp so dole sai mutum ya mallaki wato usdt ɗinsa wanda da USDT za a fara amfani so idan mutum ya shigo wajen p ga wajen bayin nan so ga mutane nan da yawa da ake p da su so sai ka samu a cikin waɗannan mutane sai mutum ya sai coins wato USDT wanda da shi mutum zai yi wannan kasuwanci so ba tare ɓata lokaci ba bayan mutum ya tanaji wato USDT ɗinsa so kawai sai ya shigo ga guri nan a ƙasa da aka rubuta market kawai sai mutum ya taɓa wajen market ɗin nan so da mutum ya taɓa wajen market zai buɗe mai kamar haka so za ku ga ga yadda zai buɗe nan so zai ka shiga spot ga shi nan za ku ga akwai spot akwai features akwai ga nan dai a jere a sama so sai mutum ya shiga spot so da mutum ya shiga spot in ya ƙara kawo mai haka so ga coins coins ɗin nan shi nan bnb usdt su btc so kawai sai mutum ya taɓa usdt tun da dama already muna da USDT so mun riga mun taɓa wajen USDT daman mutum ya riga ya siye shi a P2P so da mutum ya taɓa USDT ɗinsa zai ƙara buɗe mai wato wajen chat na wato BTC USDT wanda za ku ga gashi nan a sama an rubuta BTC USDT kawai sai mutum ya taɓa buy so za mu fara yin amfani da, da BTC wanda da shi za mu sai BTC da USDT ɗinmu so gashi nan kamar yadda kuke gani mun shigo wajen buying. gashi nan BTC slash USDT so a nan gurin za ku ga yana limit so sai mutum ya bar shi a limit ɗin so amma idan ka bar shi a limit ɗin za ku ga ga nan in sell za ka yi ko kuma in baya za ka yi to za ka zaɓi wato amount da kanka idan a limit ne idan kuma ka bar shi a cikin market so za ka ga automatically ne za su zaɓar ma wato baya da kansu ko kuma sela da kansu so a misali muna da wato USDT ɗinmu daman mun riga mun mallake ta guda 200 to sai mu sa ta a nan gurin so kawai sai mu sa USDT ɗinmu a nan gurin gashi nan za mu rubuta 200 USDT wacce mutum ya je ya siyo a can wato wajen P2P wacce ita ce capital ɗinmu da za mu yi wannan arbitrate wannan triangular arbitrate so da zarar mun sa za mu ga amount da za su ba mu da a limit muke so ga amount ɗin BTC nan da za a ba mu wanda shine 0.0092 wanda shi shine amount na BTC da za mu siya akan wato dala ɗari biyu. wato USDT biyun da muka sa so wannan amount ɗin za a ba mu na BTC wato 0.009 so ku kula sosai saboda idan mutum bai gano wani abu ba so zai iya yin kuskure so kun ga wannan amount din so yanzu za mu kwafe shi sabida da shi za mu je mu yi amfani mu duba mu ga coins ɗin da za mu siya akwai riba. So sai mu kwafi wannan amount ɗin da muka siya USDT na wato dala ɗari biyu, so ga shi nan mun kwafe shi. So bayan mun kwafi wannan amount ɗin sai mu ƙara komawa wajen canza coins ɗin nan sai mu fita daga USDT BTC USDT sai mu ƙara taɓa nan gurin sai mu je mu nemo ɗaya daga cikin coins da ake wannan wato triangular ɗin da su wanda ba kowanne coins ba ne. So ga nan bari mu yi sacin ɗin wani coins da ake kira STMX. So wannan coins ɗin da shi za mu yi amfani ga nan kamar da kuke gani yanzu za mu taɓa STMX BTC tun da BTC ne da mu in ba ku manta ba mun sai BTC da USDT so muna da BTC yanzu 0.0092 so kun ga nan ya canza ya dawo X stmx/btc slash so yanzu bari mu sa amount ɗin btc ɗinmu da muke da shi wanda a nan gurin za mu sa shi muna da 0.0092 so kun ga ga amount din wato stmx da za a bamu wannan shine amount na stmx da za a bamu so yanzu bari mu kwafi wannan amount din na stmx ɗin wanda shi ma muƙaddara cewa mun siye shi yanzu muna da 3,400 wannan 30,474 stmx wanda sai mu ƙara dawowa nan gurin sai mu ƙara taɓa stmx usdt so wannan stmx ɗin shi kuma yanzu again za mu je mu ƙara siyar da shi mu mayar da shi usdt so in muka ƙara dawowa nan gurin za ku ga again ya canza ya dawo stmx usdt so ku rinka kula sosai so yanzu bari mu sa amount ɗinmu na wato stmx da muke da shi sai mu siyar da shi mu samu usdt so bayan mun komar da wannan ɗin misal so sai mu sa amount ɗinsa a nan ga kenan an rubuta amount stmx so kun ga za mu samu 202.87 USDT wannan shine ribar da muka samu mun samu wato 2.87 USDT so kuna gani ko so kun ga akwai profit kenan so ya danganta da nawa ne amount ɗinmu kun ga da dala dubu ne ko kuma dala ɗari biyar ko kuma sama da haka kun ga wato profit ɗin zai ƙaru So kuma shi wannan arbitrate ɗin kamar yadda kuke gani wato ba shi da limit wanda mutum zai ta yi ne za ka yi ta yi za ka yi ta yi har sai inda ƙarfinka ya ƙare ko kuma in ka ga ya canza ya dawo ba riba sai mutum ya haƙura. So yanzu kun ga mun samu ribar na wannan so yanzu bari mu ƙara kwafar wannan wato capital ɗin namu na 202.87 sai mu ƙara komawa sai mu ƙara komawa again sai mu je mu sai wato BTC da wannan USDT ɗin namu ga shi nan za mu sa BTC USDT. So idan muka ƙara shiga muka koma BTC USDT yanzu za mu yi mayar da shi buy tunda muna da muna da USDT ne za mu sai BTC so in muka shiga sai mu je mu mayar da shi buy sai mu sai wato sai mu sai wato BTC da USDT namu ga nan mun taɓa buy so again in muka siya so gashi nan kamar yadda kuke gani sai mu ƙara kwafo abin da muka samu sai mu ƙara sai mu ƙara komawa stmx ɗinmu sai mu ƙara shiga again so gashi nan kamar yadda kuke gani sai mu ƙara wato siyan wato stmx da btc ɗinmu so already mun kwafo wato btc ɗinmu sai mu ƙara sashi a nan so in muka sashi a nan gashi nan yanzu kuma kun ga mun samu 34,455,000 na sai mu ƙara kwafar wannan wato amount ɗin namu na wannan stmx ɗin again sai mu ƙara komawa sai mu siyar da shi zuwa usdt so again bari mu ƙara yin selin ɗinsa sai mu ƙara wato pasting ɗin wannan amount namu na stmx ɗin nan sai mu siyar da shi zuwa usdt sai mu ga nawa za mu ƙara samun riba so yanzu muka yi pasting ɗin amount ɗin a nan za ku ga mun ƙara samun wato yanzu capital ɗinmu ya dawo 205.98 so kun ga ripon tana ta karuwa so shi daɗin wannan abitrate ɗin wato triangular abitrate so idan mutum ya gwada wani coins ya ga da riba kamar irin wannan da muka duba muka nuna muku so kawai sai mutum ya ci gaba da da siya yana siyarwa wato continuously ne in mutum yana yi mutum yana yi so a rana in ka ga dama za ka iya yi iya yadda karfin ka ya kare ko kuma iya inda ka ga ribar ta tsaya saboda kun san yadda crypto yake wani lokacin zai iya canzawa ya zama ba riba so ko da mutum ya yi ya gwada ya ga ba riba so in ya ƙara samun wani lokacin ya gwada zai ga ya samu riba sannan kuma akwai signal da za ku ga ana bayarwa ta wannan wato triangular arbitrage din wanda insha Allah mu ma idan muka samu signal za mu rinka sawa a cikin groups namu So akwai group da muke da suna na Telegram da kuma na WhatsApp wanda a cikin description akwai link din So insha Allah idan mutum ya shiga duk lokacin da muka samu signal na wani wato coins da ake yin wannan abu da shi za mu gaya muku. So duk lokacin da mutum zai in ya shiga ya canza wato nan gurin limit din ya mayar da shi market so ya fi sauri. Wanda duk lokacin da mutum ya mayar da shi market da ka sa wato amount ɗinka a nan gurin ka rubuta shi ko ka yi fistin ɗinsa kawai kana taɓa sell automatically zai tafi ba kamar na limit ba so idan mutum yana so zai yi sauri da sauri ya duba ya ga akwai riba kawai sai ya rinka yin amfani da wato market ba sai ya yi mutum ya yi amfani da limit ba To a nan za mu dakata sannan kuma muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne ya daure mana subscribing sannan ya taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora sannan a yi mana liking sannan a yi sharing mun gode. so lakin yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa so lakin ɗinku shine zai tabbatar da cewa kuna son bidiyo akan wato triangular arbitrage so in dai muka ga lakin da yawa za mu ci gaba da kawo muku